Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM sai kuma tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 31 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. wato Maryam cece ce ya barke a Amurka a sanadiyar yunkurin shugaba Donald Trump na sauya dokar da ke ba da dama ga waɗanda aka haifa a ƙasar su zama Amurkawa. Masu kai ɗauki a ƙasar Indonesia sun gano gangar jikin jirgi sama da na mutane da suka fada da jirgin ya fada da su kusan na mutane 200. A karan farko madugun 'yan tawayen ƙasar Sudan ta kudu ya koma ƙasar a yau. To a shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da rikicin da ya faru kwanan nan tsakanin jami'an tsaron Najeriya da mabiya mazahabar Shi'a. yan fashi in za su yi fashi sukan raba kawunan su kasan kilomita biyar ko kilomita goma waɗanda suna zaune ne suna kallon hanya yan sanda na kan hanya ne koko ɗan sojoji na kan hanya in za su sai su ɗaga waya su kira su cewa ga sunan zuwa duk wanda za su kashe koko duk wanda za su karɓe ma dukiya sun karɓi dukiyarsa sai su gudu su koma cikin daji Almustapha Liman kenan kwararre akan harkokin tsaro. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Muna kuma tafi da rahoto akan wani taron ministocin harkokin cikin gidan ƙasashen Afirka ta yamma renon Faransa da aka yi yau a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji rahoto a kan ranar birane ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe yau 31 ga watan Oktoba. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. kalamin shugaban kasar amurka donald trump ya yi da ya yi a sanadiyar a cewar da ya yi dokokin da suke ba ma jama'a da dama samun zama 'yan ƙasa musamman jariran da aka haifa a ƙasar nan wannan abu ne wanda yake ganin cewar ya kamata a sauya shi wanda hakan ya jawo cece kuce a tsakanin 'yan jam'iyyar tasa da shi kansa A yau laraba ma shugaba Donald Trump ya sake nanata cewar dokar da ke baiwa 'ya'yan da aka haifa, 'ya'yan bakin haure da aka haifa damar zama Amurkawa doka ce da ya kamata a canza ta saboda asarar da miliyoyin daloli da hakan ke jawo wa kasar kuma ba ta yi wa 'yan kasar na asali adalci. ya kasance da cewar shugaban ya ce a duk amurka ce kadai ke baiwa wannan damar sauran kasashen duniya duk sun daina ba da wannan damar har ya ba da misali da cewar kasar australia birtaniya faransa india da ireland duk sun canza waɗannan dokokin nasu sai dai kuma manyan jagororin siyasa na kasar amurka da dama sun nuna rashin su da haka musamman uh, kakakin majalisar dokokin kasar paul ryan duk sun bayyana dar cewar wannan dokar da yake neman ya canza ba ta yi daidai ba. Ma'aikatan kai agaji na ƙasar Indonesia sun gano burbushin jirgin sama nan da ya na fasinjoji da ya fada cikin tekun Java jim kaɗan bayan tashinsa daga babban filin jirgin saman Jakarta a safiyar Litinin ɗinnan da ta gabata. Babban hafsan sojojin ƙasar ta hadi ta jonta ya faɗa a yau laraba cewar suna samun ci gaba kwarai da gaske wajen ceto waɗannan abubuwa da suke ƙoƙarin ganowa daga cikin wannan jirgi na lion mai lamba jt 612 da ya faɗa a cikin teku jim kaɗan bayan da ya kamo hanya zuwa tsibirin bangkok beltningo wani hafsan manyan mayakan ruwan ƙasar harris dukjoko ya shaida ma gidan talabijin na indonesia cewar za a tura masu linƙaya don ƙara nazarin abin da ya faru da kuma sanadiyar faruwar hakan gano wata na'ura cikin jirgin za ta taimaka wajen gano abubuwa da dama da suka afku daga cikin jirgin daga bayanai da kuma maganganu da aka yi a cikin jirgin musamman dalilan da suka sa matuƙa jirgin suka nemi izinin komawa filin jirgin saman bayan sun taso baki ɗaya dai dukkanin mutanen da ke cikin jirgin mutum tara duk sun mutu da suke cikin jirgin. Madugun 'yan tawayen Sudan ta kudu Rick Machad ya dawo babban birnin ƙasar a karo na farko cikin shekaru biyu. Mace ya sauka yau Laraba da safe a filin jirgin sama na Juba daga ƙasar Afirka ta kudu. inda zai halarci wani buki da abokin hamarya shi shugaba Salva Kiir ya shirya. mutane biyu dai mutane biyun dai sun sake sabunta yarjejeniyarsu ta sulhu wadda suka bawa suka wa hannu tun a watan satumba don kawo ƙarshen rikici a ƙasar da ya kwashe fiye da shekara biyar mace ya taɓa zama mataimakin shugaban salbakir bayan samun 'yancin kai da ƙasar ta yi daga ƙasar sudan a shekarar 2011 amma daga bisani fada ya barke a tsakaninsu a sanadiyar gardin mulki tun bayan nan shi dai ya bar kasar daga baya shugabannin biyu sun sa hannu a kan yarjejeniya sulhu ba ta wanda ya nemi cewar a zauna lafiya daga bisani macha ya bar kasar ta eh, afirka ta sudan ta kudu sanadiyar barkewar tashin hankali da yake gudu ya faru yakin basasan kasar dai ya yi sanadiyar mutuwar kusan mutane dubu ɗari hudu da miliyoyin mutane suka rasa muhallansu. kasar karkashin sabuwar yarjejeniyar mace zai zama ɗaya daga cikin mataimakin shugaban kasar guda biyar da aka ciki daga cikinsu wanda gwamnatin wucin gadi ta samar. Labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Amurka na kira da tsagaita wuta a Yemen. wanda hakan zai bama jami'an majalisar ɗinkin duniya damar samun kai agaji ga mazauna wannan ƙasar wanda akan Shi ne wanda rikicin ya kwashe sama da kusan shekaru uku da yake jawabi a wajen wata wacan hidima da ake yi a nan washington dc jiya talata sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce amurka na bukatar ganin dukkan waɗanda abin ya shafa a kan teburin sulhu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Masana da ƙwararru na ci gaba da yin tsokaci a kan yadda za a kawar da aukuwar rikici tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaro a Najeriya. Daga Abuja, Hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan Mr. Moshir Jimo ke aikewa da sakon gargadi ga 'yan shi'a da ma sauran kungiyoyin da ke son tada zana tsaye a nan birnin Abuja da ma sauran sassan Najeriya. Kwanaki ukun da suka gabata dai sojoji da 'yan shi'a sun yi ta gama a nan Abuja al'amarin da ya jaza hasarar dukiya da rayuka. Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu kwararre ne kan halayyar bil'adama. Bin takaici ne da muka samu kanmu cikin wannan hali. Mahaluki ya ce yana cikin ƙasa amma ya fi ƙarfin dokan ƙasan. Mutane da yawa na mamaki yadda za ka fito ka ce za ka ma tinkari soja da faɗa kana rike da duwatsu a hannu. tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue kanar aminu isa kwantagora masanin tsaro ne to kasan su sun ce su ba su yadda da hukumar kasa ba wata ba ruwansu da constitution na najeriya ba ruwansu da dokar najeriya su suna da nasu doka da suke ansa daga can inda shiya ta yi shushe babu kasan da za ta yadda da wannan hauka tsoron da nake ji shine a lokacin da mutane za su husata da irin wannan halin mutane fa za su ɗauki suma. bayan sun iya rashin ji to kaga lokacin kuma abin zai tsaki. Eh, kwararru kan sha'anin tsaro irin su malam kabiru adamu na ganin akwai yadda za a shawo kan wannan matsala cikin gaugawa. ita kanta gwamnati ta rungumi diplomasiya ta tattauna da shugabannin wayannan kungiyar a san matsalahan da za a bi idan akwai dalilai gamsutu na rike shugaban kungiyar da ake to ya kamata ko gwamnati ta shaida ma 'yan kasa ta gabatar da su a kotu kotu ta ba ta dama na rike shi idan ko babu to ta bi umarnin kotu ta take shi. A cewar Shehin Malami na kimiyyar siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage akwai fa bukatar yau tufkar hanci akan lokaci. A yanzu lokaci ne ana gab da kakar zaɓe irin wannan tashe-tashen hankalin za su ta'azzara matsalar wanda in ba kokarin an eh, warware su ba za su fantsama wuri daban-daban. su gurgunta tsarin demokaradiyya din ko takamaimai menene abin da ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalar na farko dai za a iya kirawo a zauna da wa'annan mutane a hana su idan kuma mutum ya ɗauki doka a hannunsa to dole gwamnati sai ta yi ƙoƙari ta karya wannan tashe-tashen hankali wagarin da muka yi don jin ta bakin 'yan sanda ko kuma sojojin a yau din nan bai nasara ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to har yanzu dai game da batun tsaro musamman akan hanyoyin najeriya nan ma masana na ci gaba da duba hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi don tabbatar da tsaro da kuma kiyaye rayukan jama'a. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya yi hira da almustafa Liman kwararre a harkokin tsaro. me za ka ce ne kan harkokin tsaron nan yawanci za ka ga ana tura wasu sakonni ta whatsapp cewa ku tura mutane masu bin hanya kaza da kaza akwai matsala farko tukuna in matafi zai tafiya a irin waɗannan yankunan masu fitina wani lokacin me kamata ya fara yi ne a yanki bari na ɗauko da kamar zancen yankin kaduna da jihar plateau wurare ne da aka san su da zancen tashin hankali akan hanyoyi fama da yan fashi da kuma miyagun mutane akan hanya kowa na iya tura sakonni su kansu yan fashin nan suna tura sakonni su tafiyar da hankalin mutane wani gefe daban sannan su zo su aikata bannan su ba dole ne sai ka tura whatsapp ba ma'aikatan tsaro ne ya kamata a ce najeriya ta ƙara ƙarfin tsaro ta yi amfani da na'urori na zamani kan zancen bada bayanai kan tsaro ba wai zan a ce ka tuka mota ba kafin ka kai inda za ka kai duk bannan da za a yi an kare shi saboda suna da masu basu labari akan hanya yan fashi in za su yi fashi sukan raba kawunan su kasan kilomita biyar ko kilomita goma waɗanda suna zaune ne suna kallon hanya yan sanda na kan hanya ne koko yan sojoji na kan hanya in za su sai su daga waya su kira su cewa ga sunan zuwa duk wanda za su kashe koko duk wanda za su karbe ma dukiya sun karbe dukiyarsa sai su gudu su koma cikin daji to wa menene gwamnati ya kamata ta yi a yanzu nan ta karfafa karfin tsaro kan hanyar kimiyya na zamani akwai drone din da ake magana jirgin da ke tafiya ba ta da pilot kasa da minti biyar minti ishirin tana iya uh, covering kilomita biyar goma ishirin talatin ta ba su information in ba shi aka yi deployin ba battalion da muke da su a najeriya na sojoji gaba ɗaya najeriya yan sanda nawa ne ana magana a ce dubu ɗari uku da wani abu ne kusan rabin yan sandan nan an tacin din su ne ga manyan masu kuɗi da yan siyasa za ka isko yan siyasa yana da yan sanda kusan goma ko ishirin tare da sa akwai shawarin da aka bayar mutane kwanaki da aka samu rikicin nan na a wasu na ga a yanar gizo suna cewa me yasa a yi wata hanya kawai da za ta zaga ma kar ma ta bi ta cikin jihar plato domin mutane su rika wucewa ba tare da suna samun ana tare su a hanya ana kashe su a sanadiyar laifin da ba nasu ba me za ka ce kan wannan tunani ka san aka ce zancen security in ka isko mutumin da ke tafiya kan titi tunanin shi daban shi kuma wanda ya karanci security din shi kuma tunanin shi daban ko kofa ce gida kai mata kofofi da yawa ka ba yan fashi da barayi dama su shiga kowace kofa da suke so hanya ba sai an kara hanya ba a kara zancen na'urorin kimiyya a Najeriya a gani yau bari na gaya maka yau a Najeriya ko FBI da CIA kai deploying gaba ɗaya na America suka zo Najeriya ba za su iya komi ba in dai ba da wannan kayan aiki suka shigo ba akwai na'urorin kyamarori da suke covering 10 to 15 kilometers away daga nan Abuja zuwa Kaduna ba zai wuce ka sa na'ura sama da 20 ba ko 15 ba mu sake komawa dai kan wannan dazu akwai bayanin da kai cewa idan an yi wata sabuwar hanya ta zama ba ta inda ake tsammanin za a samu matsala ba su waɗannan miyagun sai kuma za su iya ƙaura su koma hanya ɗaya kake da ita yanzu nan ba mu da enough security da suka yi kabarin waɗannan hanya ba mu da enough na'urori da za su na zamani da za su iya kallon wannan hanyar ka buɗe wani hanya kuma daban me kai ka sake exposing kan kai kan harkar security saboda na ɗaya yan fashin nan da suke bin wannan hanya sai su raba kansu biyu kasuwa ce ta buɗe musu to waɗannan abubuwan sai gwamnati ta koma ta gaya ma kanta gaskiya me ya kamata ne a Mustapha Liman kenan a hirar da suka yi da Nasiru Adamu El Hikaya. Ministocin harkokin cikin gidan kasashen Afirka ta yamma renon Faransa sun gudanar da wani taro yau a jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Emuwa domin nazarin hanyoyin rigakafi bayan da aka gano irin barazanar da ƙungiyoyin ta'addancin arewacin Mali ke yi wa zaman lafiya a ƙasashen yankin. Ga rahoton Sulaiman Barma daga Yamai. a yayin wani taron da suka gudanar a watan afrilun da ya gabata ne a birnin wagadugu ministocin cikin gidan kasashen kungiyar imowa mai kunshe da kasashen afirka ta yamma masu amfani da kudaden sefa suka kuduri niyyar tunkarar kalubalen tsaron da ke da nasaba da rikicin arewacin mali lamarin da ya sa waɗannan ƙasashe saka hannu akan wata yarjejeniyar sha'anin tsaro da masanyar bayanai dalili kenan da taron na mai ke bitar abubuwan da aka tsayar la commission de l'UMOA a travaillé d'arrache-pied pour mettre à notre appréciation un projet de feuille de route de la mise en œuvre du accord cadre c'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui a tsawon shekarar da muke ciki jamhuriyar Nijar da burkina faso sun fuskanci munanan hare-hare daga kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindigar da ke da sansani a kasar mali abinda ke nuni a fili cewa halin da ake ciki a wannan kasa wani abu ne da ka iya bazuwa zuwa wasu kasashen na daban dalili kenan da kungiyar iyomowa ta shiga neman hanyoyin rigakafi kamar yadda za a ji daga bakin ministan cikin gidan nijar bazum muhammad batun ta'addanci in ka lura bayan da abun ya shafi mali sai gashi nan ya shafe mu niger kuma ya shafi burkina faso to suke ganin wannan gobaran in ba a kashe ta nan take ba za ta iya ci gaba ta je ga sauran kasashe kana tune da irin abin da aka shaida a cote d'ivoire eh, kuma akwai barazana bisan kasashe kamar togo da benin hamma da senegal kenan Eh, hausawa suka ce in wuta in ya kama girman abokinka ka sa ruwa ga naka kenan matakai ne na rigakafi da ya kamata a ɗauka don a kare wannan abun don a tsayar da shi na inda yake a jajibirin wannan taro kwararru a fannin tsaro da jami'an har hada bayanan sirri ne suka gudanar da nasu taron wanda a sa ya gabatar da shawarwari a gaban majalisar ministocin wannan yanki domin cimma gurin da ta sa gaba kungiyar ta yomuwa wacce ainihi ke kula da sha'anin tattalin arzikin kasashe takwas renon faransa ta sanar cewa za ta haɗa gwiwa da ƙungiyar yawo da alg da jason sahel kamar yadda shugaban hukumar ta yomuwa abdallah burema ya faɗa lokacin da yake jawabin buɗe taro de développer une coopération plus accrue avec les organisations notamment avec la CDAO, le G5 Sahel, l'ALG a yammacin wannan laraba ne ake rufe wannan taro da wata sanarwar karshen taro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule mummuni barma Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar birane ta duniya kuma taken bikin na bana shine samar da birane na kwarai domin rayuwa ta kwarai. Bikin wannan ranar na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bayyana matsalolin da ke tattare da rayuwa a birane da suka hada da gurɓataccen muhalli, cunkoso da kuma rashin tsaro ko fargaban barkewar cututtuka. Wakilin murya Amurka a Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. a wani rahoto da hukumar lafiya ta fitar ya nuna cewa birnin Legas mai fama da cunkoson mutane da ababen hawa ya zama na daya wajen mafi cunkoso a tsakanin biranen afirka ko da yake jihar Legas ita ce mafi karfin tattalin arziki a najeriya da ma yammacin afirka hakan bai hana ta kasancewa a gaba wajen gurbata muhalli ba musamman shara da hayaki da masana'antu da ababen hawa da ke fitarwa a duk rana to koya mazauna birnin na Legas suka ji da wannan rahoto da hukumar lafiya ta fitar ga dai abin da wasu ke cewa i will agree apparently but what i can see in lagos around now lagos is very dirty hmm. it's noise air pollution you can you can be walking on the road you see the kind of cars that is polluting the air wannan malami ya ce kwarai na yarda da wannan rahoto domin kowa ya ga halin da wannan birni ke ciki na rashin tsafta wanda ke buƙatar matakai da zahiri daga gwamnati amma a nan kam na tabbatar da hakan a gaskiya hasashen su zan iya cewa ya yi daidai saboda muna da yawan injina da kuma motoci ga kuma yawan hon da hayaniya kuma sannan gwamnatin jiha ma ta taimaka wajen ba da gurbata muhallin saboda me akwai wasu kamfuna da ke iba shara wanda gwamnatin jihar ta dakatar da su hakan yasa zaka ga shara ma da yawa a kan titi ne a cikin layukan unguwa ba a samu masu kwashe ba sai a ɗauki lokaci ba a kwasa ba gaskiya abin ya zo mana a daidai kuma ma haka muke gani saboda in ka zagaya cikin garin lagos ko ina shara ce da bola da motoci da suka lalace ga sunan ga kuma da yamma ga abubuwan hawa sun yawa to ko ina mafita ko shawara ga gwamnati game da wannan matsala na cunkoso ko gurbatan muhalli ga dai abin da mazauna birnin lagos din ke cewa i think the government should know what they do they should help us cleaning uh, in the cleaning of the environment wannan malami ya ce akwai bukatar gwamnati ta tsaye wajen daukar mataki na inganta muhalli wajen kwashe shara da kuma hana ababen hawa masu gurbata muhalli domin tabbatar da lafiyar mazauna wannan birni a gaskiya duk wasu matakai da ya kamata a ɗauka na ganin an kawar da wa'annan abubuwan ita gwamnati ta san yadda za ta yi to ya kamata a ce ta bi wannan hanyar musamman ma bangaren sharan tunda nan ne za a ce za a yi magancewa da wuri to shi ya kamata a ce ta ba da haɗin kai domin a ga an kawar da wannan gurbata muhalli da ake da ita matakin na baya-bayan nan dai shine mataki matakin da gwamnatin jihar Legas ta dauka na soke kwangilan masu kwashe shara a birnin na Legas lamarin da ya haifar da tilin shara a lunguna da sakuna na birnin inda ma masu kiwon lafiya ke fargaban barkewar cututtuka sakamakon wannan shara abinda ya mai da hannun agogo baya ga rawar da jihar Legas taka a can baya na kasance daya daga cikin birane masu tsafta a Najeriya yanzu dai abin jira a gani shine hadda gwamnatin jihar Legas da ma Najeriya za su dauki irin waɗannan rahotanni da hukumomin lafiya na duniya ke fitarwa wanda zai taimaka wajen inganta lafiyan al'umman irin waɗannan birane babin ya jibrin birai amurka daga lagos ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa To madalla a gaida baban gidan Jibril har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 22 yanzu kuma ga maimaicin shirin himma. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Profesa Usman Manzo dan asalin ƙasar Nijar mazaunin ƙasar Brunei da ke yankin Asiya. To Malam Usman da ka kara ya karantar da jami'at Malaysia dan mi baka koma a Nijar ba ko Najeriya ko wata kasa a cikin Afirka domin ka taimaka ma al'ummar uh, Afirka. Wallahi kafin na zo ƙasar Brunei na nemi koyarwa a Nijar tunda ni na yi karatu ne na fannin Alkur'ani mai girma. a Nijar Islamic University ta Nijar ba ta da shashen da na karanta a yanzu kuma mai yiwuwa wannan kinta kai yadda za ta faɗaɗa ba ta ɗau malamai da dama ko da ɓangaren da ba ta da shi ta yi tunanin buɗewa su ko wanda suke kula da ko masu jagoranci wannan tsari baya cikin kansu abin da yake cikin kansu kawai harkar siyasa da hayaniya da a tara 'yan daba 'yan tasha. To mana Usman yanzu bancin ka yawon duniya wajen shekara zance 20 kana yawo kana neman ilimi. Wani kira gare ka ga matasa wanda suke so su yi kwaikwayo su yi abin da kai su ma wajen samun canjin rayuwa. Wallahi abin kira na ga matasa da kuma masu shugabancin al'umma allah ya ba mu shugabanni masu adalci masu tausayin jama'a masu kishin ƙasa masu girmama ilimi da masu ilimi saboda shi zaman ƙasashen wasu duk yadda kake ji bai kai ka zamana cikin danginka ba cikin ƙasa mu kanmu fitar mu waje da ya sa muka yi wannan shekaru da a ce cin ƙasashenmu sun girmama ilimi sun girmama masu ilimi dukkan wannan yawace yawace shiririta ne a koma cikin dangi kowa ya ba da gudunmuwarsa kasashenmu su taso su ci gaba don shi hausa suke cewa hurar roƙo ba ta maganin yunwa duk wanda yake so maganin yunwa to dole ya daka furarsa da kansa ya dama ya sha har ya ba wani don haka diyan da za a yi muna so mu ci gaba mu to dole sai shugabanninmu an samu shugabanni masu adalci masu tausayin jama'a masu girmama ilimi da masu ilimi wannan shine abin da muke kira matasa kuma su jajirce an aka zo wajen zaɓe su ga sun zaɓi wanda zai tabbatar musu da wannan manufa kuma a bi ta hanya ta ƙa'ida a ta demokuraɗiyya wanda ya ci amanar al'umma su huto kwansu da kwarkwatarsu su nuna rishin amincewarsu da shi kuma su bi hanya ta doka da oda an za su je kotu ne an za su je shi asambile ne yadda za a yi a samu duk wanda ya ci amanar su ya ci amanar ilimi ya ci amanar ƙasa to su yi hanyar da za su yi su hukunta shi ta hanyar doka da oda wannan shine kira na ga matasa su tsaya su bi doka da oda su bi da'a kuma su girmama na gaba da su kuma su girmama su dage su yi karatu su yi naci don a samu ci gaban kasashen mu gaba kash Profesa Usman Manzo lokaci ya ɗaga muna hannu. Masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu Madori a jihar Jigawa inda yake cewa Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bani dama na yi tsokaci kan gwamnonin jihohin kasarmu nigeria Ya kamata su sani cewa inganta albashin ma'aikata doka ce ta ƙasa ba wai ra'ayi ne na gwamna ba. Don haka duk wanda ba zai iya yin aiki da dokar ƙasan ba sai ya yi murabas. Ga kuma wani saƙo daga Hassan Dogon ba tsari Assalamu alaikum VOA. Dubin gaisuwa tare da fatan alheri gare ku. Na shiga wannan fili na mai albarka domin yi magana akan abin da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan uwa musulmai mabiya shi'a. Ya kamata a gaggauta samun zaman lafiya domin shi dai ice tun yana ɗanyi ake lankwasa shi. domin wallahi kasar mu Najeriya tana yin asarar rayuka da dukiyoyi masu yawa sakamakon fadace-fadacen addini da na kabilanci. wanda hakan yana kawo koma bayan tattalin arziki da na al'umma da fatan allah ya zaunar da kasar mu lafiya amin saƙonmu da gaba ya fito ne daga aliyu usman taka lafiya ina kira da ƙungiyar kwadagon nigeria nlc da ta gudanar da yajin aiki akan rage wa 'yan najeriya kuɗin man fetur maimakon zuwa yajin aiki a ƙarawa ma'aikata biyan albashi zuwa dubu talatin sauraro kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To Maryam Amurka na kira da tsagaita wuta a Yemen. wanda hakan zai ba ma jami'an majalisar ɗinkin duniya damar samar da dawwammamiyar zaman lafiya a ƙasar wanda aka kwashe sama da shekaru uku ana faɗa da yake jawabi a wajen wani hidima a nan birnin washington dc jiya talata sakataren harkokin wajen amurka uh, jim mattis ya ce amurka abu na bukatar a ganin an dukka waɗannan da suke da hannu a cikin wannan tsarin su zo a zauna a teburin sulhu don a daidaita To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Sa'ida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Skip ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.